shi yasa nan hatta mata za su iya yin shaida idan ta ba da hul'i dubu ɗari biyar sai aka sai kuma ta yi da awan yana cutar da ita waye shaidan ki sai aka samu mata biyu ne kawai shaidu to mata biyu nan sun tsaya a matsayin namiji ɗaya me za su yi shaida za su tabbatar ba ba shaidan ya ba ta kul'i ba wannan ba abun rikici ba ne za su yi shaidan cewa yana cutar da ita ne to idan sun ba da shaida yana cutar da ita sai ta haɗa da rantsuwa kaga shaidan mata baya zuwa a babin wani ya bugi wani amma kuma tunda abun zai komawa in ya tabbata za a biya ta abun da ta bayar ne na fansan kanta to mata za su ba da shaida akan wannan sannan kuma sai ta hada da rantsuwa alhalin rantsuwa kuma baya shiga sai a qadiyya maliya abun da ya shafi harkan kuɗi harkan dukiya to nan ma sai ta rantse nan ma ya shiga saboda matsalan tana komawa kuɗi duk abin da ake son a tabbatar shine a tabbatar da an mayar mata da abin da ta bayar domin fansan kanta kaga da rantsuwan da shaidan matan duk gaba ɗayansa yana komawa tabbatar da dukiya ne shi yasa aka karbi aka karbi wannan rantsuwa shi yasa yace li anna zaka raju lil mali saboda wannan yana komawa dukiya ne wa furqatun tamdi rebuwan fa yana zarcewa fi kulli hali a kowane irin hali wato sawa'un an mai na'am yace wa furqatun tamdi bi kulli hali ita rebuwa din tana ainihin tabbata bi kulli hali a kowane irin hali wato sawa'un an tabbatar da shaidu na cutarwa an mera mata da kudinta wanda ta fanshi kanta ko shaidun ba su tabbata ba shi dai wannan wato ainihin abun nan din wannan rabuwan yana nan shika don jayen da ake a mera mata da abun da ta bayar ne ko kar a mera mata in an samu shaidan cewa an cutar da ita za a mera mata in babu shaida ba za a mayar mata ba amma saki kuma dama in an yi kul'i ko da shaida ko babu shaida ai ko da cutarwa ko ba cutarwa saki ya riga ya tabbata kuma saki ne ba'i ne babu dama ya ce na mai da ke tunda ta bada wani abu ne aka wato ainihin aka fanshe ta so kaga wannan yana yana tabbatar da wato ainihin saki saboda haka in matar ka ta ce zan baka dubu goma ka sake ni sai ka ce kawo sai ka karba shi kenan ko baka ce ka sake ta ba kun riga kun rabu kuma ba dama ka ce na me da ke don ba kai ka sake ita ta saki kanta ta fanshi kanta ne ba kai ka sake ta ba kuɗin da ta karɓan nan ka mallaka mata ta saki kanta ne to ba ka da daman ka ce ka ce ka abun nan ka ce ka abun nan ka fasa wannan sakin ko kuma ka ce ka dawo da ita Ba ka da wannan dama